ma yarinyar na ta yi mun mu mu mata Allah ko Allah abokina ai wannan daidai aure kenan let's go let's go let's go hajiya kya zauna haka kudin labarai ba kya kunna ba a'a Allah na kaga labarai na nan wannan ne labaran a to mu ba samu a ciki hajiya ai muna sawa da ku ba ai kullum cikin yi muku addu'a muke hasan ai shi isa har yanzu ba ku ba sai dai gaba na fatima fatima mama Uh, ah, mama. yanzu ka shigo cikin gida da mama babu sallama salamu alaikum ta gagare ka ne sai ka kuma mama mama mama sai ka ce bebe ha ba sa ne. Ni wuri ki nake. Eh? Kaga, wannan ni ban damu talabijin ba. Wannan shi ne talabijin ɗina. wanda da ne dan Allah yaushe za ka yi hankali dan Allah da Allah ka duba dan uwanka Hassan kullum an zaike kai kenan daga rawar kai sai hauka da ne auren nan ma da kawo yarinya a maka aure kaki ka fi son ka zama magana aure Allah ya hore ma ne ma nake ko magana ko abin ko magana da faɗa da nake su maka soyayya kake abinci ne alhamdulillah uh, dukkan godiya ta tabbata ga allah a bisa ga harkokin kasuwanci na gida hajiya a shekarar da ta wuce uh, an samu riba ta naira miliyan hamsin sai dai kuma hajiya uh, a wannan shekarar akwai ainihin wato international business wanda wato kasuwanci ne wanda ya kunshi harkoki irin na kasashen waje kuma kasuwanci yana da bukatar saka jari mai yawan gaske shi ne na yi tunani na ce yana da kyau na kira ainihin wato musamman ke hajiya da kuma wato kuma na kusan domin a samu yarda ku tunda kin ga wannan kuɗi ne ba nawa ba kuɗi ne na magana abin da ya hada da ke da sai me international business kai saki na aini ban yadda ba kana da fiye mutane baki kai ne ka sani shashashan wofi karatun sakandaren nan ma ka ƙara sashi ka kasa ƙara sashi wai kai ka gaji me ka sani a harka this what ni ban yadda ba wallahi ban yadda ba zan yi shi magana karka ji kuma zan gama da shi sai ni me yasa ba za ka daina taurin kai ba kai hassan fa uwar kuɗi uban kuɗi ba kuma bare ba ne ciki ɗaya kuke kuma in kai mai tunani ne ka duba ka ga hasan shi ke rike da ragama cikin gidan nan duk wata wahala da ne cikin gidan nan kai ka san hassan ne tunda ya fi ka nutsuwa amma ya yi ka sa hannu a jikin takardun nan ka ka saka hannu ya kamata ka je ka roƙe shi gafara ka ba shi haƙuri ka sa masa hannu tunda ya riga ya sa nasa hannun abubuwan kasuwancin nan su ci gaba su gaba da bunƙasa a cikin gidan nan hajiya cewa ya fa international business ba irin business ɗin da ya saba yi ba ne hajiya abu ne wanda yake da buƙatar eh, tunani a ciki saboda risk ɗin da ke ciki hajiya Allah sarki kai ai kai tunani haka san cewa akwai risk game ɗin kuma ciki ba me yasa baka da hankali ne kai to shi kenan ja kana nufin kenan ni yanzu ku jayayya tun da rayuwa ta ma kenan idan na mutu kenan kanku yaro ku kake nufi kenan a tayar min da hankali a samun hawan jini hajiya ba na buƙatar a samu hawan jini in ya zama lalle ne sai ya yi wannan business na hajiya to yasa iya haƙinsa a ciki tun da kuɗin na magada ne to kuna so ku raba kanku kenan ta ina ina da ina mutu kuma kenan shi kenan za ku raba kanku kenan ko amma fajiya ke ma kuke nazari ni ma ke bai zo ba yanzu a gashi na ya shigo na gan shi to kaga wannan abin da muke nuna ina kyautata zata idan har ka daure kai wannan business akalla ka sarrafa akwai ba na 500 miliyan ne ɗari biyar zaki wannan ba wani problem insha Allah ba za a samu wata matsala a tare da ni ba the only thing kawai da nake so ka gane shine tunda ka san wannan harkar kuɗi ne da yawa za a zuba a ciki musan kawai nake jira ya samu hannu a takardu ka san kudin suna da yawa a da ka takura masa kawai abu ne wanda yake harka ne na jama'a da yawa kuma ka san ni ne mutane kuma mutane da yawa na gaba ni abin da yasa na zo maka da ma wannan maganar saboda nakan duba alaƙar da ke tsakanina da kai farko ke na biyu kuma ina son ka zama babban businessman biyu ke na uku kuma ina son ni da nake yawace yawace nake fita ko ina in wayar maka da kai uku ke na hudu ina da buƙatar ka rika haɗa kafaɗa da mutanen da suke kiran kansu su ma wasu ai wannan abu wannan harkar wannan business da ni za a yi insha Allah da ni za a yi the only sleep sometime ba wani problem sannan ya rage naka ni ba ni da time abinda na sani kawai lokacin abu yi shi idan lokaci ya yi ka zama serious shi ke idan lokaci ya yi ba ka zama serious ba kamar yadda na gaya maka ko abinci ba ka iya ci saboda yadda ka sa damuwa a cikin zuciyanka shekara na mashi na nake rike da business na wannan gida ba a taɓa samun matsala a fili da bayan zara ba sai yanzu haka da zamu samu kuɗi masu yawan gaske shine musan zai ce min risk ya fi da sanar business kenan fatima ya wani out of time na san dole zai dinga ke iya ce mu wai wata bidiyo suna so zaki shekara na wuce nake tana da gani kenan kake musu da kuɗi kai hakuri everything will be amma to sai na kira We need to go out, baby. Keep on the key. kin taɓa ganin gun da ake soyayya ba jin daɗin rayuwa ba nishaɗi Baby, just take this. Usaini, amma yau kalamanka sun bani mamaki. Yanzu Usaini ina ka samo kuɗi da mota. Ki da ke, gidanmu ba arziki ne, mu fi masu arziki ne. We need to go out, baby. Just take this. Amma yau kalamanka sun bani mamaki. Please, <laughs> take this. Just take it. abu ne ba wanda yake da bukatar duk dan adam yana son time ne ko a ɗan ba ni time wani ko time kake so an ba me kake so ko My life, my love. wallahi ka ga yanzu ciki na ma fa ciwo yake lokacin ga kake da wannan wani abu ne you know relax baby you know ni dai wallahi komai ya fara kai ni ko menene ya fara kai ni to me zai faru ko abin da zai faru mu je mota mu je To da ke tafi da ke? Kara na kawo ma saboda ina da cikinsa kuma dama na gaya min duk abin da ya same shi. Ciki? Ciki. Kusan ya baki ciki? Mata, ki hau, ki jigo, insha Allah ki ban sati guda zan magana abu, ki

auren mu da yarinyar because I love the girl you know haba Husaini aure yi mana haba Husaini ya za a ce za ka aure Dija ai na zata irin normal friendship kuke haba Jafar da kake wannan magana yarinya ce zan aure ta kuma ka tsaya kana irin wannan magana ni ina da ja a wannan wani irin daga asibiti bani lafiya ba abin da ka ne gashi nan malak halak malak halak malak halak malak halak malak halak malak kaga jafar kuliyo mai ya zaka ce mu relax na waye ai dama na ga kawai ka amince babu wani abu saboda in ka ce za ka yaniya duniya za ta sani saboda haka ni ka ga na tafi gashi nan dai resort mai ciki ne ka sani ba wani abu ne sani kira ka wannan wuri ah, na ji duk abin da ka aikata tsakanin ka da tijan na haka a yanzu dama masu iya magana sun riga sun gama magana sun ce ta yaro kyautaki ba ta ƙarko ni na aikata ba ta ƙarko sai da haka yanzu ko ka samun hannu a takardar ko kuma mu tona maka asiri gaban ajiya da duniya baki daya ka sa min hannu a takarda kwantura ma asiri na ce hajiya Alhaji Hassan. To, alhamdulillah. Ga takardun nan. Kuma ga bankran Da haka komai an gama. Kuɗi na riga na sasa a banki. Duk ga takardun da kake da bukata everything ga sunan one by one. Business successful. Allah. Habba Alhaji. yanzu ne ka shigo Ai alhamdulillah. yanzu abin da nake so watan zan yi kokari in je in yi making arrangement da komai da komai zan tafi china kuma komai ake ciki zan maka waya idan ya kama a turo su ta cikin jirgin ruwa ne falillah idan ya kama kuma a turo ne a ɗaya duk abin da na gaya fi sauƙi ka ina ji daɗi wallahi alhamdulillah wannan abu ni ma yayi mu thank you very much zaki ba matsala malam hasan ba matsala <laughs>